haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu kayan abinci da dabbobi ta Najeriya ta amince da ta dakatar da yajin aiki. Akan haka, ni zagaya a jihar Oyo, ni jira ayoyin wasu 'yan Najeriya. Bada umar gide. To na ji da daɗi gaskiya don saboda irin ta'azin da an kai sasa ya zama to eh, gwamna ya ce sai sun koma can kuma Allah ya bada incin su dai basu koma can yanzu sun samu kaso incin kansu daidai kaso su ba magana koma sasa ba. Ka yarda a ci gaba da kai musu kayan abinci da dabbobi? Eh yanzu na yarda a ci gaba da kai musu don saboda su ma sun koka sun ce gaskiya gaskiya abinci mutanen are su karɓi mutanen kudu da bangare abinci don su ma yan uwan suna ta koka suna ce do Allah mu taimaka mu yi hankuri mu sake wannan aiki magana ne na ni Abubakar dan Mudela to gaskiya mun mai wani ciki haka da zamanto mutanen gadan sasa da sun ka ce ba su komawa can tsohon kasuwan nan da an kai musu cin zarahi sun ka dawo kuma sun ka samu wuri na kwarai kuma alhamdulillah mun gode Allah mu ma nan namu dai da an ka samu ta mun ka samu incin kanmu mun yi farin ciki mun yi murna kuma kuma Allah lahiya na maimuna daɗi na ji saboda yajin aiki bai da kyau da talaka amma ga mai abu kuma yana da tasiri amma waɗanda suka shirya yajin aiki sun ce suna yi ne domin neman yancin yan arewa da ake kuntata ma a nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya ko kuma a kudancin Najeriya to Allah ya sa sun dace da wannan neman sulhun da suke yi ai mu ma mazauna kudu ne kuma mun fi son zaman lafiya lafiya don ni tun da na zo garin nan ban taba ganin abin da ya tayar min da hankali irin wannan abin da ya faru bana a sasa ko tsammani tunane ma in gane a ce ana yi kusan shekara na arba'in a garin nan ban taba ganin shi ba na yi kuka da ido na na ga abin mamaki na ga abin tausayi sai mu yi fata kada Allah shi maimaita mana shi sunana mike gaskiya mun ji dadi da aka ce za dakatar da yaji aikin nan ya yaji aikin nan da an sha wahala babu babu shano ba tuma tumatir ba kayan miya gaskiya abun bai da kyau a ce muna zaman najeriya najeriya dumu guda ne muke amma a ce ana rigima rigima bai da kyau gaskiya mu ba mu ji dadin fadan da aka yi ba kuma ba mu ji dadin haji aikin nan da haji aikin ya tafa kasuwancin mu sunana dauda dodo yana da kyau kwarai amma abin ba mu ji daɗin shi ba gaskiya da suka dakatar da sauri dalili kuwa wa'annan mutane abokan zaman mu na wa'ansu maganganu na sosa rai cewa dama sun san mu yan arewa ba za mu iya ba dariya ma waɗansu suke yi don haka nan ban wannan bangaren kam gaskiya bai daɗi ba da farko mun ji daɗi inda yan uwanmu suka fara abin to amma daga bayan nan dai wallahi ni dai ana ra'ayi ban ji daɗi ba ba ka ganin cewa watakila sun yi la'akari da irin wahalhalun da yan wannan kudancin najeriya ke shashi yasa su ga a dakatar da yajin aikin yafi malam hassan ai ba haka ba ne. zancen cewa suna wahala ba wani wahalan suke iri ma suke yi mutane mu ne suka ba da mu wallahi sunan hajiya ce dai ba muna adalci ba abun da nake nuhi an ce za a arsa rusa muna inci mu mu hausawan mu da hillanin mu kuma an zo an watsar da shi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya